tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara dare da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na dari biyu da tamanin da ɗaya daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abul hussein muslim bunin hajjaj allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabar tahara a ƙarƙashin babin da ke bayani akan hujubu ghaslil bauli wa ghairihi minan najasat idha hasalat fil masjid wa anna al arda tathuru bil ma min ghairi hajatin ila hafriha babin da ke bayani akan wajibcin wanke fitsari da wani fitsarin ba haya ne ko wani abin kyama daga cikin najasoshi muddin ya zama an zuba su a masallaci wajibi ne a tsabtace wannan wuri a inganta shi ta hanyar wankewa sannan har ila yau babin zai magana a kan cewa ƙasa ko wuri za a iya tsarkake shi da tsabtace shi ta hanyar zuba mashi ruwa ba tare da an haƙe an kwashe ƙasan wurin ba don mai yiwuwa ƙila ana zuba najasa a wurin kamar yadda muka tattauna ko malam zai kawo mana wasu daga cikin riwayoyi da sharhinsu mu tattauna idan ya zama ana fitsari a waje ko an yi ma waje fitsari sai ana son a tsarkake wurin to za a zo da ruwan da ya fi ƙarfin najasan ne a zuba a wurin za mu tattauna a gaban sha Allah irin kuskuren da wasu suke yi za a ganyi fitsari a waje sai ga ɗan ɗibo ruwa a buta ana ɗan yayyafawa haka to wannan ruwan da aka yayyafin shi a kan fitsari ko to shi kan shi ruwan ya zama na jasa saboda yawan fitsarin ruwan bai kai shi ba ballanta na yafe shi idan ya zama an yi fitsari da kai ya kai kofi guda normal abin nan kofin shan shayi to idan ana son ruwan da zai tsarkake wannan fitsarin ku to sai an zuba ruwa kwanan sha ɗaya kun gano wannan za a nuna kashi ne amma yanayin da za ga mata an masa fitsari a zani ko an yi fitsari a wuri kawai sai ɗan ɗibo za su ɗan yayyar fa haka har yau na jasan na sannan illan da ke faruwa da yin hakan ko kasantuwan najasan na wajen diman da'iman dindindin to akwai hadari da barazanar shidanin aljanu za su mai da wannan wurin da fi tsari ake yawan yin shi a wurin ko ya zama sansani ya zama dabansu kamar yadda ban daki yake sansani daban shidanu to haka ɗakin da hakan yake faruwa zai iya zama sansaninsu shi sa ganda da san jiki da wasu mata suke ku gaya masu su ka bari in ba haka ba za su ci gaba da jefan rayuwarsu a cikin hadari muna ci gaba da sharhin hadisun al'arabi mutumin ƙauyen nan da ya zo masallacin annabi ya fi tsari lokacin da ya fi tsari sai sahabbai suka tasan mashi kai kai kai domin yana yin fitsari a inda bai kamata ba shine irin tsawon da ake yi ma wanda yake yin abin da bai kamata ba a wurin da bai dace ba kun gani to sai annabi ya ce la mohu kai kai kwatsara kar ku yanke mai fitsarin shi kar ku takura mai ku tsorata shi kada ku firgitar da shi inna ma bu'istum na. ko an aiko ku ne ku zama masu sassautawa da kuma sauwaƙawa ai zuwa abai ba a aiko su ba amma an aiko mai gidansa ai to sai annabi sai ta abirin su a matsayin kamar waɗanda su ma an aiko su ne ya yi haka domin ya nuna ma su sabon cewa aikin muna yi tare ne duk da ba ku ne annabawan ba kuma ku ba manzanni ba ne amma kuma duk abin da annabi yake hannu da hannu tare da su ake yi a harkar da'awa duk lokacin da ka tsaya kake mara mata da komi naka da jikinka ne da iliminka ne da lokacinka ne da dukiyanka ne da komi abin da mai wannan da'awun yake samu ku na lada da yardan Allah to tare kuke samun shi kana ciki daga lokacin da ka ja baya baka adawa amma kuma baka taimakonta da komi to kana cikin haɗarin waɗanda su ga addinin Allah yana buƙatan taimako ba su shigo da taimakonsu ba wannan shi ma wani nau'i ne na ukuba da Allah zai wa mutum to amma wanda dama kiri da muzu kuma adawa yake to su kuma waɗannan ajinsu daban yake to shi da sai annabi ya ce masabai kowa aiko ku ne da sauki da tsawakawa da taushi da kuma tausasawa ai musahili na alanna ko masu sauƙi ne da ƙoƙarin sassauta wa mutane in an faɗi wannan ba na wannan hadisin yana tafi ne ya goyi bayan san rai da son zuciyar wasu 'yan duniya ba sai su ɗauke al'amarin addini sai su gurgunta shi su raunata shi idan aka taba sai siya addini mai sauƙi ne sauƙin addini shine a yi shi kamar yadda annabi ya yi kamar yadda annabi ya faɗa shine sauƙin shi daga lokacin da annabi ya zo da tsarin addini kai ka bi ka sarka shi ka sallata shi to ka sa kanka a cikin wani rudani na musamman Allah ya kyauta shi ne sai ce wallahu ta'ala ya ƙolo fi kitabihi Allah madaukin sarki yana faɗi a cikin littafin shi cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah madaukin sarki yana nufin sauƙi da sauwaƙawa da kuma sassautawa gare ku Allah bai nufin tsanani da kunci da kuma wahalar da ku shi yasa duk wanda ya zo da tsarin addini wanda bai da asali cikin alkur'ani da sunna to wannan shi ya zo da tsarin addinin da ya nufi wahalar da mutane an gani amma wanda ya zo da tsarin addini irin na annabi to wannan shi ya nema ma al'umma sauki da kuma sassauci domin suna yin abin da Allah ke so kuma za su samu karɓuwa da yarda da sassauci na Allah madaukin sarki a nan gidan duniya tun a wannan rayuwa nake magana kafin kuma a tunkarar rayuwa ta gaba Allah madaukin sarki ce muke mu wa yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina ba'atha al-bu'us lid ila Allah kuma annabi yakan faɗa a duk lokacin da ya tayar da ayarin da za su tafi da'awa yana ce masu cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wa Latu nafiru annabi ya ce ku sassauta ku sauwaka kar ku tsananta kada kuma ku kuntata ku yi bishara kar ku zama masu kore jama'a waya ƙulu kuma annabi yana cewa inna ma bu istun mu yassiri ko an aiko ku ne ku zo masu sauƙi da kuma sassauta ma jama'a walam su mu'assirina ko ba aiko ko ku zo masu tsanani da kunci da kuma kausasawa ga al'umma ba waya ƙoli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau annabi yana cewa bu'istu bil hanafiyyati samha tinni an aiko ni da addini wanda yake mai sauƙi da kuma sassauci addinin da duk ya tsaron masauran addinai da aka taɓa yin umarni da a yi su inganci da kuma dacewa ga bil'adama ewa eh, ya ƙulu kuma annabi yana cewa inna dina yusrun addini abu ne mai sauki walai yushadda dina ahadun illa galabahu. babu wani wanda zai tsananta ya zo da wani tsarin addini saɓanin na annabi face sai wannan addinin ya galabice shi wal adillatu ala hadha kathira dalilai akan abin nan da muka ambata na bayanin sauƙi da kuma sassaucin da'awar musulunci dalilai ne masu yawa walillahil hamd. lalle godiya ta tabbata ga Allah na dinal islam dinul yusr was suhula was samaha shi wannan addini na musulunci addinin sassauci ne addinin sauƙi ne addinin yafiya ne wal akhlaq kuma addini ne wanda yake tafiya da kyawun ɗabi'u fama wajabta tariqan ila taysiri wa huwa la yaghdabu wa rasuluhu faslikhu duk sanda ka samu wata hanya ta sauƙi da kuma sassauciya addini wanda wannan harka babu fushin Allah a ciki kadi da yawa waɗanda suke ganin wai su su ba hanyar addini wannan hanya ne mai sauki a wurinsu sai ga abin da suke yin kuma Allah ya hana Allah na ƙin wannan abu <clears throat> inda abin da ka ɗauko za ka ce ya abu ne mai sauƙi da sassauci a wurinka saboda haka ya kamata kai shi kake son ka bi shi kake son ka yi ka san matsalar da ke sa kanka in kowa ya ɗauki ɗabi'a da tunani irin naka addini duka zai lalace misali da karuwa za ta ce ta karuwanci a wajen da shi abu mai sauƙi a wurin da shi ke sai da ta an gani da waɗanda suka shigo da bidoyi shi al'amarin addini su ma za su faɗa irin faɗanka shi ke sai a ba su dama su ta yi wannan ba a haka shi za din mai kan gado ya shiga cikin taitayin shi ya tsari kuma ya shiga tsaiti abinda ake ce masauki a cikin addini shine abin da ya tabbata ya inganta cikin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah ya sauwaka mara ya ce huhuwal au aufaƙo lirohi shari'a ƙunga wannan sassaucin ne abin da ya sauƙi ga ruhu shari'a me yake ce ma ruhu shari'a ne tsantsan abin da shari'a ta zo da shi ga al'umma domin amfanuwarsu yasa Allah bai zo mana da addini da zai wahalar da mu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj kuma annabi ya zo mana da abin da sauƙi ne akan yanda addinan yahudu da nasara suke yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith don nan taken annabi ne sannan shi kirarin da Allah ya mai shine azizun Alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim jama'a kun gano tumalin zai ta mana sharhin a kan abin da ya shafi sauƙi da sassaucin addini me yasa ya kawo wannan shine hana mawancan balaraban ƙauyen tsawa duk da abin da yake ba mai kyau ne. ana koyar da mutane yadda ya kamata su mu'amala mutum zai zo da abu mara kyau ku? a matsayinka na wanda ka fi shi shekaru a matsayinka na wanda ka fi shi ilimi a matsayinka na wanda ka fi shi gogewa a matsayinka na wanda ka fi sanin ya kamata to ka sayin da za ka bi wannan abin cikin tsari in ya zo da hoton shi sauran karancin ilimi ka biye mashi a haka da kai da shi kun zama ɗaya Biyan da za ka yi ka gyara shi ya zama mai tsari shi kenan haka za ka yi ƙoƙari ka yi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu. a cikin sharhin tirmidhi da imamu shankiti ya yi ce wa kaunar ulama ma'amuri na bilbalagi alaihim كذلك عليهم أن يتوجهوا ما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله kasancewan malamai an umarce su da su isar da saƙo ga mutane kai wa'azi da alkur'ani kai wa'azi da hadisi ka nuna wa mutane tauhidi ka bayyana masa aƙida ka bayyana masa abin da ya kamata wannan umarni ne na Allah ko to haka aka umarci malaman kamar yadda malayi mana ishara a faɗin annabi da yake cewa inna ma bu'aistum muyassirina an aiko ku ne don ku zama masu sassauci wa haza yadullu ala anna shari'a shari'atu yusrin wannan abin da yake nunawa shine ne kunga wannan shari'a namu to shari'a ce ta sauki sadi shari'a ta Osirin ba shari'a ne na tsanantawa ba shari'a ba ce ta ƙuntatawa? ba shari'a ba ce ta wahalarwa ولذلك قال صلوات Salamu wa alaihi limu'ad wa abi musa al-ash'ari radiyallahu anil jami' da wannan ne annabi ya ce ma mu'azu da kuma abu musa al-ash'ari yassira walatu tu'assira wa bashira wala tunassira ku yi ku sauki kar ku tsananta kuyi yi bishara kar ku zo da abin da zai kore mutane daga tsarin addini fadalla ala shari'a shari'ata yusrun wannan abin da yake nunawa ita wannan shari'a to shari'ar sauƙi ne da kuma sassauci wa kada arada Allah bi ummati Muhammadin salawatullahi wa salamu alaihi arada Allah bi hal Abin abinda Allah ya nufa ga ita wannan al'umma na annabi ba komi ya nufa da ita ba sai sauƙi da kuma sassauci kama ƙala Allah subhanahu wa ta'ala kama da Allah madaukin sarki ne ya ce yuridullahu kumul yusra Allah madaukin sarki ya nufi sauƙi ne a kanku wala yuridu bikumul usra Allah bai nufi kunci da tsanani da kuntatawa a kanku ba shi ya sa duk abin da za a zo da shi na kowane irin tsari za ga tsarin yana tafiya da me da sauƙi da kuma sassauci in ga ce maka tsanani in dai annabi ne ya zo da shi ko to akwai bid'a da son zuciya ne a tare da kai amma duk wani abin da annabi ya zo da shi cikin sauƙi yake yanzu misali idan muke sallan asuba ba fa wata sallah da aka tsora mana na farilla da za mu yi ta har zuwa sallan azahar in ka so ne ke sallan walha ko raka biyu ko hudu kafin sallan azahar wannan ba a tsora maka ba amma dai in ka yi madalla ku gani to da Allah ku lissafa mana awa nawa da ke ke tsakanin sallar asuba zuwa sallan azahar a ɗauka ana yin sallan nan ƙarfe nawa mu ce ƙarfe shida an gama <clears throat> ka ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya awa bakwai allah bai ce kai mai komi ba baka huta ba a lokacin ba kana daman kai bacci kana da daman ka je kasuwa kana da dama ka je duk inda ka je na ka na halal to amma a cikin waɗannan lokacin fa tafa kana cin arzikin Allah kuma shi bai ce ka bashi komai ba mun gani ganin da kake yi da idan Allah kake gani a nawa mun gani ba ba harajin da Allah madaukakin sarki ya sa ma ka biya na ganin da kake yi kyauta ya baka ka kaddara a ce wata gwamnati ce take samar maka da network din da kake gani da shi za ta yi ma kyauta? Hmm? yanzu ba ka ganin ƙwallo wannan shiriri tan banza ba za a sa ma ka je ga kalla ba sai ka biya nawa ake biya za a kalla hmm? kun yi shuru in za ku ci an yaba gina na rubuta a allo wai haddace abin da ya ga ana rubuta wani ɗari wani hamsin me yasa ya bambanta ɗari hamsin gyarin wurin da aka yi ok to akwai na yara akwai na yaya akwai na manya akwai haka yake to kaga tv ne fa za ka kalla fa kuma tibin nan da idan allah amma sai ka yi sai ka biya yanzu kana tsammanin iskan nan da kike shaƙa a cikin awa bakwan nan idan da za ka je ka ɗauko makaneza ya riga buga maka iska a taya yi awa bakwai a nawa za ka biya shi hmm? nawa ka biya yanzu da za ka gaza yin fitsari in gaje asibiti a nawa za a fitar maka da fitsarin kai ta lissafi duk allah ya baga cin awa bakwan daga sallan asuba zuwa sallan magarib zuwa sallan azahar bai ce ma komi ba ka ci ka sha ka shaƙe ka komi yanzu kunninka da kake jin magana a kyauta kake ji yanzu idan bature yana son ya hada ka da wani da yake wani wuri ku magana ba zai ma kyauta ba kuma jin ma ba da jin shi za a yi ba da jin Allah za a yi amma dole sai ka biya shi sai ka sai credit kafin ma kai magana sai ka ba shi kudin shi tunda sai ka sai katin shi ya fara kashe kudin shi kafin kai ka kashe kuma ana kai karshe ba zai ma mutunci da zai kai tsohon kwastoma ne a ɗan a if za su yin ka Makai Allah ya baka da jinka lafiya lau da ganinka lafiya lau ka shaƙe numfashi ka ci ka sha ka yi magana ka yi komi yanzu ƙafafu ga sunan Allah ya maka in kana son ka je nan nan da fizat kana tsara ɗan a caɓa ba zai kai ka saboda Allah ba sai ka ba shi wani abu tafiya yake kai ma tafiya yake amma duk a nan bai kai gode ma Allah ba yanzu wannan akwai tsanani a cikin sallan asuba da zuwa sallan azar don Allah akwai tsanani to kai irin wannan lissafin tsakanin azar da la'asar kai irin wannan lissafin tsakanin la'asar zuwa magariba tsakanin magariba zuwa isha'i tsakanin isha'i zuwa asuba duk anawa da za ka kasa yin bacci ka je wajen likita ba zai ma alluran bacci ko ya baka kwayoyin bacci a kyauta ba sai ka yi ne sai biya me yasa duk wannan fa dan ga gane iko da hikima na Allah yanzu da da rana Allah madaukin sarki ya haska mana duniya muna ganin komi da ya sa rana ta faɗi ya zama yanzu ba ganin ake ba ko duhu ya zo haka ne haka yanzu in muna son mu ga haske irin wannan ko kwatankwacin shi sai mun siya hatta hukumar ba da hasken wutar lantarki na ƙasa ba za ta baka kyauta a matsayinka na ɗan ƙasa ba sai ka biya haka in kuma suka ɗauke nasu to sai ka girke janareto wannan bi isi sa mu gane Allah ba shi sa dinin Allah dinin sauki ne ba wani abu mai wahala wal yusur yakunu fil aqwali kun ga saukin nan da sassauci yana kasancewa lokaci cikin magana ka riga magana cikin sauƙi da sauwaƙawa da kuma sassautawa wa fil af'ali sannan saukin nan da sassaucin nan ana yin shi a cikin abin da ya shafi ayyuka wa fi insani har ma cikin tunanin ɗan adam wa manhajihi da kuma manhajin da yake tafiya a kai fa shari'atu kamilatul yusuf ita shari'ar musulunci ta zo da cikakken sauƙi da sassautawa fahiyar yusrun fil itiqad a duk abin da aka umarce ka na cewa a matsayin aƙida abu ne mai sauƙi kun gani wa yusrun fil aqwali wa yusrun fil af'al duk abin da aka ce ka faɗi na shari'a ga da sauki aikin ma zaka da sauki mun yi misali fama amara Allah fiha bi amrin illa wa fihi yusrun bil ibadi wa rahma ba wani umarni da Allah madaukin sarki zai bayar face sai kaga cikin wannan umarnin akwai sassautawa da tausaye ga bayi ko menene aka je kai wa ma hallahu an nahayin illa wa kana mutabban minan yusr lil babu abin da Allah madaukin sarki zai hana face sai kaga wannan abu yana kunshe da sassauci ga bayi fiddini cikin al'amarin addinin su wa duniya wal haka ake a ɓangaren duniyarsu da kuma ɓangaren lahirarsu alhamdulillahi lalazi hadana haza. saboda haka godiya muke yi ga allah madaukin sarki da ya shiryar da mu muka kama wannan addini wa makunna na hata biya laula an hadana allah ba mu zama masu shiriwa ba ba don da allah madaukin sarki ya shiryar da mu ba saboda haka mun gode ma allah ƙauluhu bidalwin mimma mun jaye da annabi <clears throat> ya ce tarabu da shi ya faɗi wannan magana da malaye mana sharhinta sai annabi ya yi umarni da cewa a je a kawo guga ɗaya na ruwa ko boke da ɗaya na ruwa misali sai a zuba to anan akwai karantar da motar biya mai kyau wanda in mutum bai natsu ba ba zai gane abin da wasu daga cikin mutane suke na rashin da'a ba wannan yana nuna cewa ba su da biyayya yanzu jama'a wane ne wannan fitsarin <clears throat> hmm? na? Ma wani mutumin ƙauye ko? na? amma wane ne kawo ruwan da kuma za a zuba fitsarin wannan ba ƙauyen shi ba ƙauyen ne? akwai sanda za a cewa ne da yake yi kana suka ce ta ba ni ne abun ba waya ga wani a wurin ana yi ko ba yi wannan rashin da'a ne in har wanda kake ganin ya isan da gaskiya ya sa a wurinka shi ya sa ka sai ka ce alal ainihin ra'as kowannan kakkai su je ka yi kawai yanzu wannan mutumin ƙauyen shi ya fi tsarin shi amma kuma wa aka sa ya kawo ruwa a zuba hmm? wani sabi ne can daban wanda shi san bai da alaƙa da ne bai da alaƙa da fi tsarin nan da yawon za a kira mutum ka ce je kai kaza sai ga yaƙi eh, wai shi tunanin shi ne ai ba shi ne ba ga wanda ya abin don me za a sa shi yanzu abin da kake ko wanda ya sa ka ne kare na shi kake wulakanta <clears throat> dama ne kana kimanta shi da ganin darajar shi saboda girman jikin shi ne ko don ungonku daya a'a don alkur'ani da suna ku eh to duk abin da za ka yi mai kai mai don darajar da kake kallon alkur'ani da suna da shi an fahimta in ma zagin shi za ka yi ko ka sani za ka zage shi don ƙor'anin ya yi domin ƙila ba ka zage shi don shi gante ba ne ba ka zage shi don shi makeri ba ne ko shi ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ne sa ka zage shi wannan abin ko to yi wancan kake zage Dizardin hmm? mai saiti da kan gado ya san me yake yi ƙiri-ƙiri ga wanda ya laifi kuma wasu aka sa ofisti ha addalwu addahma da ya ce a zo da dal guga ya ce wannan gugan babbaci ƙalafin ƙalal fi sharhin bukhari al'imamul aini ya faɗi a cikin shirin a sayul bukari a fi riwayat tirmidhi ahriqu alaihi sijilan mimma annabi ya ce ku zuba sijilan Guga guda na ruwa mun gano wannan da kyau ku? au dalwan mimma ko guga na ruwa haka قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يتشي في الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء أشوانا حديثي akwai dalilin da ke ƙara tabbatar mana da cewa za a iya tsarkake ƙasa da aka zuba mata najasa ta hanyar yawaita ruwa a kanta kun ga yawan fitsarin da ke kunshi a cikin mafitsaranka ai ina da ƙinin bai kai guga ɗaya ba kwa kai bai kai guga ba shi na ka ce a zo da guga ɗaya a zuba kaga ya ka zo da guga ɗaya ka zuba ya tsarkake kenan Allah ya samu dace to sai malai yake cewa wastadalla bil hadith aidan ala annahu yaktafi bi idafati wala ma ولا يشترط نقل التراب من مكانه بعد ذلك wannan hadisi dalili ne karara da idan aka yi fitsari a wurin aga ɗebo ruwan da ya fi ƙarfin fitsarin aka zuba kun gani to ba sai kuma an haƙe ƙasan wurin an kwashe ta ba wani abin da aka yi kaɗe ya isa an gano wannan da ke ku kaɗe ya isa Allah ya samu dace to sai mala yake cewa khilafan liman qala saɓanin maganan da wasu malamai suke cewa idan ana fitsari a wuri in ana son wurin ya zama mai tsarki to sai an kwakule ƙasan wurin kun gano wannan kuskure ne ba daidai wani sai dai kawai yanzu misali wuri ne mutane suka yi ta yin fitsari shekara da shekaru sai zama wajen yana ɗauke da zarni mara daɗi to kaga yanzu misali in ana son a zuba ruwan da zai tsarkake wurin nan sai fa an zo da ruwa mai yawan da zai huda ƙasan har ya shiga inda fitsarin ya kai idan an bukatu cewa za a kwashe ƙasan wurin aje a zubar a wani wuri a ciko to sai dai a yi saboda kawai ƙyanƙyani da kyama amma ba da tsarki ba da tsafta mun gano wani da kyau ku ila zarniya da mutane sai a zuwa babbake kasan wajen a zuba wuta amma aka zuba ruwan da ya fi karfin wannan to shi ya tsaftace shi an bayyanta Allah ya taimake mu wa wajen da lalibi zalika annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam yarid anhu fi hadha alhadith al'amru bi naql in kun lura a cikin wannan hadisi ba inda annabi yayi umarni da cewa wannan kasan inda wannan ba ya fi tsari to aje a haƙe ta wa zahiru zalika al-iktifa'u bi sabbil ma' kawai abin da za aka dogara kuma aka tsaya a kan shi shi ne zuba ruwa a wurin fa lauwaje ba la'amara bihi da sai an haƙe ƙasan wajen an fitar da ƙasan, ko to ai da annabi ya yi umarni da haka walau amara bihi la zakara da ko annabi ya ce a kwashe ƙasan wurin a haƙe ta lalle da sabai ba su manta ba wala sai sun faɗa. وقد ورد hadisin akhar, a wani hadisi ya zo da al'amur bi na turab cewa wai annabi ya ce a cire ƙasan wajen walakin lahoto kulle mafihi sai dai wannan hadisan malamai sun yi ma maganganu dangane da ingancin shi wa aizan laukanan na wajiban malam ce da kake ƙasan wurin nan wajibi ne Fitta tathiri wajen tsargake wajen laktafa bihi da annabi ce a zuba ruwan bada tsaye ne wadatu da a haƙe ƙasan kawai fa innal amru bi na izin ya kuna ziyarar ta taklifin in har sai an haƙe to kaga zuba ruwan ƙarin wahala ne kawai wata abin da zuwa da abin da zai gajiyar da mutane min gaidin manfa'a kuma babu wani amfanin da ta ta'udi ilal makasudi wacce za ta biya bukata wahiya ta tahirul ard bukatan shine tsarkake kasan ku da samar da tsaftan wurin to in har haƙe wajen wajibi ne to a zo a zuba ruwa bai da wani amfani a haƙe kawai tun asali kuna fahimta abin da malai ke sai gaya mana yana sai faɗi mana cewa al'amarin haƙe wajen ba daidai ba ne ba inda aka faɗi a shari'a zuba ruwan ne kaɗai ya isa wa amma hadisu abdullahi bin mas'udin fa akhrajahu abu ya'la anhu qala jaa arabi fa bala fil masjid a wannan riwaya yace wani mutumin ƙauye ne yazo ya fi tsari a masallaci fa amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi makanihi fahtufira wai sai annabi ya ce a haƙe wurin wa subba alaihi dalwan mimma ƙasan inda haka hakan sai a zuba guga ɗaya na ruwa kun gano wannan kun ji wani sabon karatu sai da aka haƙi sana ka yi sai aka zuba ruwan malik cewa fihi sam'an bin malik a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna sam'anu dan malik وهو ضعيف شي متن ني مي روني كذا في مجمع الزوائد حكى يزو اشكين مجمع الزوائد وقال الحافظ في التلخيص ابن عجر يا فدا شين تلخيص الحبير يتي رواه الدارمي والدار قطني الامام الدارمي ده قطني سكا بتدى رواية وفيه السمعان بن مالك ما تني اسناد شي akwai sam'ana dan malik walaysa bil qawi qalahu abu zur'a haka malam abu zur'a ya faɗi kan wancan malami sam'anu dan malik وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة هو حديث منكر أما شي ابن أبي حاتم أتكين علل ya ce wannan hadisi ya ji daga abu zur'a ya ce hadisi ne munkari waka za kala ahmad wa kala abu hatim la Aslalahu. lahu abu hatim ya ce wannan riwayan da ke cewa a haƙa inda aka yi fitsari ko inda aka zuba na jasa. ya ce wannan hadisin bai da asali shirme ne kawai da shiriri ta jama'a kun gano wannan قال الشوكاني في النيل الإمام محمد بن علي الشوكاني يا فدا النيل الأوطار يتي استدل به يعني بحديث الباب على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء يتي an kafa hujja da wannan hadisi na wannan bakauyen akan cewa kowace irin ƙasa wacce aka najastar da ita to za a iya tsarkake ta ne ta hanyar zuba mata ruwa labil jifafi rihi wa shams ba wai wajen ya bushe rana ta bige shi zarnin ya bi iska wai shi kenan wajen ya tsarkaka ba yana nan kama a ce ka ne kai tsari. don an shanya shi a rana ya bushe ba a jin zarnin har ila yau wannan bushe wanda tafiyan zarnin da busar da wurin da rana ta yi bai ke shi ai dole ta me ta wanki ta wanki kaga mun yi magana cikin karatun bulogul maram da muke can baya irin yadda mata suke ɗauko kayan fitsari sai a shanya a waya da fitsarin fa an jima kuma a wanke babban rigar liman a ɗauko ta da danshinta a ɗaura kan wannan mai kan wannan waya kai tsaye yanzu rigar liman ta ɗauki mai ta ɗauki Ya sa mata ku yi hankali kare ne kasance kuna ɓata ibadun mutane kuma ku je lahira Allah maɗaukin sarki ba zai bakko ba dan dai su ba su san wannan ba kun yi ganganci ne irin naku kuma Allah zai maku hisabi mun gano wannan da kyau ku Allah ya ta Allah ya maku hisabi ku daina idan yaro ya fi tsari ku wanki duk ganda din me ki wanki kuma in za a wanke in an ga inda fitsarin yake to a kama shi a ɗibi ruwa mai yawa a wanke wajen kamar aima kayan tsarki kenan a wajen bokitin ko a wajen bawon kafin a shigar da shi cikin inda za a sanya mai sabulu a wanke dan idan ruwan da aka sa kaɗan ne kuma adadin fitsarin ya fi ƙarfin ruwan ku zai najasar da shi shaka da kula da wannan bushewa gusar da wari da rana za ta yi wannan biyun na cewa wannan abin ya tsarkaka Allah madaukin sarki ya ce muke mu shi shine sai ya ce li annahu law kufiya zalika lama hasalar taklif bi talabil ma indan a ce wai bushewa ko kolar wajen da rana za ta yi gusar da asar na wannan fitsarin in wannan ya tsarkake wurin kaga ba wanda za a kallafa ma a ce su ya ji ya nemo ruwa kenan huwa mazhabul itra malan Shauka ne ce wannan shine mazhabin malaman ahalul baiti wa shafi'i wa malik wa zufar wa kala abu hanifa mala abu hanifa wa abu yusuf huma mutahhirani su waɗannan malaman abu hanifa da abu yusuf suka ce iska da rana suna tsarkakarwa ya yahilani shay saboda suna canza yanayin abu kun gano wannan suka ce na tsarkakewa amma wancan magana na jumhur ita ce daidai intaha wa qala an-nawawi fi sharh muslim al-imam an-nawawi ya fada cikin al-minhaj bi sharh muslim bin al-hajjaj yace wa fihi anna al-arda taqhuru bi sabbi al-ma'i 'alayha yace ƙasa tana tsarkakuwa ta hanyar idan aka zuba ruwa a kanta kun wala ya yashtaritu hafruha ba a sa sharadin cewa sai an haƙe kasan wurin ba wa haza na wa mazhabul jumhur nawawi ce wannan shine fahimtar mu kuma fahimtar mafi yawancin malamai wa qala abu hanifa la taqhuru illa bi hafriha shi kuma wani kaulin abu hanifa ya ce ta ƙasa ba za ta baza haka kowa ba har sai an haƙe ta mun ji wannan a baya ko inta قال Hafiz في Ibn Hajar ya يا cikin fatul bari a juz'in farko shafi na 162 yace kaza atlaqa an-nawawi wa ghayruhu haka al'imamin nawawi da wani suka fada والمذكور في الكتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كان رخوا بحيث يتخللها الماء سيدي مالي يكي تشيوا أبن داك أنبتا أشكل تتبان حنفية شين السنة بياني في الله في الله سكواري tsakanin ƙaffan da take yashi ce ko turɓaya wanda ruwa zai shiga cikinta hatta yughayyiruha har ya ɓata ƙasan wajen haccan ƙasa, fa hadhihi la tahtaju ila hafri wannan ba ta buƙatan haƙawa aka zuba ruwan shi ma zai bafi tsarin ai wa bainama idza kana sulba ta kuma ƙasan ta zama fako ne mai ƙarfi ne tsandauri fala budda min hafriha to anan ne yan hanafiyan suka ce sai an haka wa ilka'i turab da zubar da ƙasan. لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها sau da ruwan da za a zuba ba zai wadatar da saman ba ballantana ya kai ƙasa in ta ha kalamul hafiz iyakan maganin da ibn hajar ya kawo kenan kun gano wannan da kyau ko qultu al'amru kama hafiz wannan magana haka yake haka suka faɗa kuma a kanta suke kamar yadda ibn hajar ya faɗa ƙarar al-aini fi sharh bukhari al aini ya faɗi cikin sharhin sahih bukhari qala ashabuna ya'ani alhanafiya ya yace malaman mu yan hanafiya suka ce idza asabatil ardi najasa idan najasa ta taba ƙasa rafa ba ƙasan ta zama ɗan yaci, fa in kantil abda rahawa sabba alai halma in ƙasan eh, kamar yashi ne ta turɓaya ko sai zuwa mata ruwa hatta ya ta fiha har sai ruwan ya shiga ciki wa iza yabka ala waje ha shi'un minan najasa wa tasfala al-ma' ya hakuma bai tsaharatiha idan ya kasance ana zuba ruwan har ya zama ba ganin alaman da ruwan ya tafi ƙasa to za a hukunci da cewa wannan waje ya zama mai tsarki wala yi utabaru fi hal'adad ba za a ce sai an zuba su kaza ba <clears throat> wa inna ma huwa al-ijtihadi kawai mutum zai ijtihadin shi ne wa ma huwa fi ghalibi dhannihi annaha tahurat ga abin da mutum zai lura cewa abin ya tsarkaka wa ya ta tasaffuli fil ardi maqamal asri fi ma la yahtamil al asr mun gano wannan wala kiyasu zahir an ru'ya ya? alaiha al ma thalatha marratin wa yatasaffalu fi kulli marra idza kanat al ardu salba sulba mala yake cewa <clears throat> mutum ya zuba kasan ya zuba ruwan zai zuba ne kan ishtihadin shi a mafi rinjayen zaton ga kai da kike zuba ruwan wajen kana gani yanzu ya tsarkaka eh to ya tsarkaka kun gane wa yaqumu tasafful shigan ruwa da zai yi fil ardi maqamal asri wannan wani al'amari ne wanda baka iya baka da iko da shi fi ma la ya tahammalu al-usr ina abu ne wanda zai iya zama al'usur akwai wahala wa ala qiyas zahirar ru'uya kai dai abin da ka gani kawai Ya alaiha alai halma thalatha marratin ka zubar wasu uku ta yatasaffalu fi kullum marra ka jira sai kasan ta shanye sai ƙara zuba ta shanye sai ƙara zuba Wai za kanat al-abdu sulba in ko kasan ta zama ɗan dauri ce fa in kanat sa'udan yuhfaru fi asfaliha hafira wa yasubbu al-ma alaiha thalatha marrat wa yatasaffalu ila hafira ثم تكبس حفيرا فإن وإن كانت مستوية بحيث لا يزال عليها الماء ولا يغسل لعدم الفائدة في الغسل بل تغفر وعن أبي حنيفة لا تطهر الأرض حتى تغفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة maganan baya ne mala yake ƙara maimaita mana ita cewa idan ya zama wannan ƙasan da aka yi mafitsari ƙasa ce wanda ko ka zuba ruwan za ga ruwan a sama wanda ba zai shiga ƙasa ba amma ana da yaƙinin sanda aka yi fitsarin ƙasan kuma ta shanye fitsarin ya yi ƙasa to sai mala ya ce a haka wurin sai a zuba ruwa ku gano wannan da ku domin a bifi tsarin har inda yake a kai ga mustawan inda za a gusar da shi ta hanyar zubawa ba wai ta hanyar sai an wanke ƙasan wajen badan bai da wata fa'ida wajen yin haka kun gano wannan da kyau ku shi ne magana abu hanifa da malam ya kawo ya ce za a ta zuba ruwan haske an tabbatar da an yi maganin najasar wayan ƙular turab kun kuma ba haka ba abu hanifa ya ce to kwashe ƙasan a a zubar inta kalamul aini wa ƙala fi sharhil والأرض والآجور المفروش باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم وأنه تم قناني وقال في شر الوقاية أشكين شر الوقاية الأرض قصة والآجور ده قصة فلسطة المفروشة باليبس yace su wannan ƙasan da aka zuba to su in aka yi fitsari a wajen su ya bushe wa zihabul asr sannan alaman wajen ya zama ya tafi to wannan za a iya sallah a kan wurin za a iya yin taimama da shi kuma aka abu hannifa ya ce Allah ya gafarta mashi gero waɗannan abubuwan ya kyauta ɗalibin ilimi su san su so da da kake tinkaho da shi a yau ai ka gano kaza ko ka fahimci kaza ko ka ce kaza da abin da yake faɗi malamai sun yi magana na wanda ya wuce wannan ma an gane man ka da natsuwa sai gane ana ɗaukan magana mai dalili wasu dallar hanafiya ala tsahirar تطهير الأرض المتنجسة يكون بالجفاف ما masu abuwa mazabin hanasiya. sun ce ƙasa wacce aka zuba mata na jasa in ta bushe mun gane ta kawai ta tsarkaka mun gane wannan kyau ku bi hadis sai zai kaba hujja da wani hadisi da bai tabbata ba wai zakatul ardi suha. wai zakan ƙasa shi shine tsarkakewa zaka ba tsarkin zuciya ba to tsarki kasa ko tsarkin ƙasa to bushewanta wannan shi ba daidai ba ne wa ujira bi anna haza alhadith lam yathbut an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mala yace an basu martani da cewa wannan hadisi ba bai tabbata daga annabi ba wa qala al-hafiz fi al-talkhis ba'da dhikrihi ibnu hajar bayan da ya ambaci wannan riwaya ya ce la asla lahu wannan bai da asali Filmar marfu na'am zakarahu bin abi shayba mawqufan an abi ja'far muhammad bin ali al-baqir wa rawahu abd al-razzaq an abi qilaba min qawlihi bi lafzin jufuful ardi huhuraha kaji wanda ya faɗi magana bushewan ƙasa shine tsarkinta amma ba daga annabi ba danganta ma annabi wannan magana magana ce wacce ba ta tabbata ba dan ba tashi ce mun gane kafin mu karasa wannan bayani abin da yake daidai shine idan aka yi fitsari a wuri ana sana tsarkake ko tsaftace wannan wurin to ana zuwa da ruwa ne mai yawa wanda ya fi wannan sai a zuba kamar yadda muka ji a wannan ruwayan ko kawai shi kenan amma zuwa da wata magana ko ta riwaya saɓanin wannan to wannan ba daidai ba ne ya kan shi kenan kawai a zo da kamun na azuba kalas Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci za mu tsaya a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum